الحمد لله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يبنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ونصلي ونسلم على القائل لا يبني الزاني حين يبني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم الجماع القهري معاشر المستمعين بأي المشاكل نعاني بمشكلة قطاع الطرق أم بمشكلة الاختلاف بين الفلاحين والرعاء أم بمشكلة الجماع القهري الغضبي وذلك أكبر من أختها صار الزنا فينا نسبا والعفاف عجبا يتنوع الزنا فينا بتنوعات كثيرة ففينا زنى الابن بحليلة أبيه وفينا يزني الأخ بأخته وفينا يزني الجار بحليلة جاره وفينا يقهر أخو الزوج ويزني بابن الزوجة وهكذا إلى أشياء التي يتحاشى اللسان عن ذكرها انظروا ما يجري فينا الآن وليس لهذا السبب إلا الكهنة الذين يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إن هذه المشكلة التي فشت فينا نحن كمسلمين هناك أسباب أدت إلى ذلك منها كما ذكرت لكم الكهنة الذين يشركون مع الله غيره في عبادته ثم الأمر الثاني الأفلام والصور الميوعة التي يشاهدها الشباب والتي تشاهدها الفتيات كانت أدى إلى سبب انتشار الزنا في هذا المجتمع المبارك ثم من الأسباب الخلطة السيئة عن المرء لا تسأل وأبصل قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي لابد أن ينظر الإنسان فينا من يخالف لأن الإنسان المرء على دين خليل إن المرء على دين خليل فلينظر الإنسان فينا من يخالف إذا من الأسباب التي أدت إلى انتشار الزنا فينا الخلطة السيئة الإنسان يخالف ولا يأبه بمن يخالف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا مغبة ذلك لأن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كعامل الكيل كعامل المسك ونافخ الكيل فعامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وأما عامل الكيل فإما أن يحرقك وإما أن يؤذيك وإما أن تجد منه ريحا منزنة إذا لابد أن ينظر الإنسان فينا من يخالف ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك إصابة المراهق بمرض في جلده التي تؤدي إلى الاحتكاك الجلدية كل هذا وذاك أدى إلى سبب انتشار الزنا فينا انظروا ماذا جرى في نصراوة ولاية نصراوة رجل رجل قوي أو فتى قوي الذي كان عمره يقارب 27 سنة كان جامع طفلة صغيرة لا أقول عمرها إنما أقول شهرها ثلاثة أشهر فمزق فرجها وشتت شملها حتى أدى ذلك إلى جراح عملية أربع جراحات أو إصابات أين تذهب بنا المذاهب وتفيه بنا الغياهب ومثل ذلك في كانو مجتمع الذي أكثره أو جل سكانه مسلمون رجل كان قهر امرأة عجوزة فزنى بها وكان عمرها خمسا وثمانين سنة زنى بها عنوى أو قهرة فبأي شيء يحس أو بأي شيء يتلذذ مثل هذا ومثل ذلك في ولاية الجيجاوة رجال عددهم 12 رجلا كانوا التفوا وتراكموا حول طفلة صغيرة عمرها 12 سنة فزنى كل واحد منها حتى أدى ذلك إلى وفاتها ومثل هذا كثير وفي ولايتنا هذه المباركة كانت هناك بنت صغيرة أثر عليها في مسجد وهي ميتة زنى بها لا يدرى من الذي زنى بها حتى أدى ذلك إلى وفاتها ثم رماها رمى بجثتها إلى المسجد فالذي لا ندري ولما يصل إلينا نبأه أبنى بها داخل المسجد أم بنى بها خارجة ثم ألقاها في المسجد الله أعلم بالصواب ولكن ما كان فبأي الآلام نعيش نحن كالمسلمين كثرت فينا البلايا والفتن والزلازل ونحن كل صباح ومساء نتباعد عن الله تبارك وتعالى لا كلا وعاش لابد أن نزداد قربا إلى الله تبارك وتعالى ولا ينبغي أن نجاهر الله تبارك وتعالى بالمعاصي ولا ينبغي أن نصرح بالمعصية لأن ما من قوم فشت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الداء العضاء ومن أخرب ما سمعت أن هناك ولدا كان يزني كان يزني بزوجة أبيه توفت أمه فتزوج أبوه بامرأة أخرى فصار هذا الولد كان يتأتى إلى هذه المرأة التي تزوجها أبوه وكان يزني بها ومن أغرب ما سمعت أيضا أن هناك أخا شقيقا لامرأة فكان يزورها في بيت زواجها باسم الزيارة ولكن ليس وراء ذلك إلا الجماع فكان يجامعها إذا أين إسلامنا يا معاشر المسلمين وأين تقوانا لله عز وجل ولماذا نشكو من المصائب والفتن بيد أننا نجاهر الله تبارك وتعالى بالمعصية أننسى قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قائلا في معنى الحديث أن أكثر الناس ذنوبا المجاهرون وقيل فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن المجاهرون فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يبارزون الله تبارك وتعالى بالمعاصي إذا قد جعل الإسلام لكل داء دواء فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإن لم يستطع فعليه, فعليه بالصوم فإنه له وجاء والله تبارك وتعالى يقول وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إذا إذا تلمس الإنسان شيئا ثم افتقده فليتساءل مع نفسه إذا كان الإنسان يقدر على الزواج فليتزوج وإن لم يقدر فعليه بالصيام فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لكل داء له دواء إذا لابد أن نتقي الله تبارك وتعالى ما من يوم يصبح فينا العباد إلا وتسمى بالجماع القهري إما أن تكون بطفلة صغيرة إما أن تكون بعجوز وإما أن يكون بكذا وكذا وكذا فأين تذهب من المذاهب يا معاشر المسلمين ألم تعلموا بأن الزنا إذا كثر في الناس كانت هناك مشاكل أقلها انتشار الفقر كما يقول الشافعي رحمه الله من صار ابن الدنيا صار عرضة للنساء أو كما يحكي عنه رضي الله عنه إذا لابد أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نجعل خوف الله تبارك وتعالى نصب أعيننا بذلك يفرح المؤمنون بإذن الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم كل المصائب أولها من النظر وأول النار من مستصغر الشرر يضر صاحبها ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر كم نظرة فتقت في قلب صاحبها فتق السحام بلا قوت ولا وتر البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤى يوم شابي غوة ذو القعدة ألف دقيقه أربعين دليل Wace sai daidai da uku ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da ashirin fyaɗe ya ku yan uwa musulmi ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a bayyananmu da kuma ɓoye ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da tuba da yawan istighfari da yawan yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda shi annabin ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka duba muna yawan korafi muna yawan kokawa to da wa za mu koka ‘yan uwa shin ku duba ku ga irin fitintinu da suke faruwa a cikin wannan al'umma mai albarka fitina irin ta boko haram fitina irin ta masu garkuwa da mutane fitina irin ta makiyaya da manoma fitina irin ta 'yan shara to duk abin da ya fi duka waɗannan girma ita ce fitinar da yanzu ta zame ruwan dare fitinar da ake kiranta faɗi a cikin wannan al'umma wai shin mun manta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu wata al'umma wacce alfasha za ta fantsama a cikinta face sai wata bala'i ko wani bala'i ko musiba wanda ba a taɓa sanin irinsa ba ya fantsama a cikin wannan al'umma ku duba irin abubuwa da suke faruwa babu yini safiya ne koko almuru ne koko a'a hantsi ne za ka buɗe rediyo ba sai sai kaji an ce yan shekara kaza wane ya mata faɗe yan wuri kaza an yi faɗe da ita sannan abu mafi takaici da damuwa duk irin waɗannan abubuwa za ka samu a cikin al'umma ce wacce suke ikirarin cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ku yan uwa musulmi a nan kano in kana bibiyar labari akwai mutumin da ya je babu aikin da yake tsohuwa ai shekara tamanin da biyar ya je ya samu tsohuwan nan waye mata fyaɗe to ni sai nake tambayan kaina shin menene zai ci game da wannan al'amari da ya yi wannan gyatuma wacce in ma ka barta da shekarunta ita babu wani abu wanda ke mata daɗi ba mamaki in ka bibiya idanunta sun koma kusa haƙoranta yanzu sun zazzage jikinta ya yi naushi sannan fatarta ta kamuke in ka barta da shekaru kawai shekaru sun ishe ta amma aka ce wai an samu wani mara imani ya je ya yi faɗi da irin wannan gyatuma shin irin wannan lalacewa da mai tai kama sannan a nan nasarawa sai wani yaro wai shi ahmad yaro aka kama shi yaron nan kafin a kama shi sai da aka kai ruwa rana yarinya ba zan ce yar shekara ɗaya ba ba zan ce yar shekara biyu ba yar wata uku sabuwar haihuwa yar jaririya yaron nan ya je ya mata faɗe ya lalata al'auranta gaba ɗaya kata-kata ya yi ma al'aurata sai da aka mata aiki ɗaya aka yi mata aiki na biyu aka yi mata aiki na uku yanzu ana nan ana ƙoƙarin a nemi karo-karo taro da fiji sannan a samu a yi mata aiki na hudu ka tambayi kanka yarinya 'yar wata uku menene irin wannan mutum zai ji akan wannan yarinya sannan ka duba har wa yau kaga abin da ya faru a jigawa yayin ya yan shekara sha biyu aka samu wasu matasa su goma sha biyu kowannen su sai da ya lalata da wannan yarinya yan shekara sha biyu saboda tsananin musiba wannan al'amari ya kai ga ainihin yarinyar na tafi ga duniyar kuna ta cika kawai shi kenan ta mutu to waɗannan abubuwa jama'a ba yadda za a yi musanya ido muna kallo muna ji muna saurare al'ummar mu tana lalacewa sannan mu koma muna cewa an yi kaza babu tsaro babu kaza duk sanda al'umma ta kasance tana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ni'imarsa da saba wa Allah to tsuguna bai kare ma wannan al'umma ba sannan ka duba in ka dawo a nan kaduna yarinya ce aka tsinta a cikin masallaci a shekara shida a nan kurmin maki a shekara shida gawa ce ta mutu wani koko wasu suka je suka yi mata fyaɗe bayan sun mata fyaɗe suka fitta wani abu daga cikin jikinta to da suka tabbata cewa ta mutu sai suka koma cikin masallaci suka je suka yi da ita ina tausayi ina imani ga irin waɗannan mutane sannan mafi babban al'amarin da ya tafi kaina yaro wai mahaifiyarsa ta rasu ubansa ya je ya auri wata mata matar nan yaron nan sai ya koma yana kwanciya da matar ubansa a cikin al'ummar musulmi sannan kuma mu dinga cewa rashin zaman lafiya ya same mu ban ba mu zaman lafiya kaza da kaza da kaza yan uwa ina magana tsoron Allah a cikin al'ummar da ta dauki alfasha ya kasance sana'arta akwai yarinyar da ta zo na tafi program ake bani labari ta zo tana neman a yi mata addu'a ina mafita gare ta saboda duk sanda mutane suka bar karantarwa na addini to lalle za su faɗa cikin fitina ana bani ta da ita da kaninta suna kwana ashe abin da yake faruwa ya niyan nan ta riga ta san namiji tun kafin ta aure dan uwanta uwa ɗaya uwa ɗaya amma abu mafi muni sai ya tafi gidan auren da sunan ziyara ashe ba ziyara yake kai mata ba wai abin da take kirari ta fi jin daɗin ka shi ɗan uwan naka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da gamsuwa da shi fiye da ainihin mijinta don haka sai ya zo tun da miji ya ga ɗan uwanta ne ya san shi ba shi da wani tunani a cikin kokon zuciyarsa sai ya ce da shi kawai ya shiga in ya shiga shi kenan ashe duk sanda ya kai ziyara lalata yake da ƴan uwarsa sannan ku duba wani garbi mai ikirarin wai yana karatun alkur'ani yaro yake liwafi da shi saboda tsananin yadda yake kwanciya da yaron nan al'aurar yaron mata rike yan uwa ina za mu rikirin waɗannan fitintunu sannan yarinya a nan kadunan nan yarinya ce ita ma yan shekara goma ƙanin mahaifiyarta shi yake lalata da ita abin da ya faru kuwa shine mahaifiyar ta je tana ɗaura ma yarinyar talla sai ta je ta gaya ma ainihin ta cewa ga wanke, duk sanda na aike ta talla ba ta zuwa sai ya kawo ta da sunan zai tsawata mata zai mata fada ashe kawai sai koma lalata yake da ita bayan ma haka din ma sai ya sake gayyato ƴan uwansa wanda ƴan uwar uwar yarinyar ne dukkanin su uwa ɗaya uba ɗaya su uku kenan akan ta suka koma suna lalata da ita yarinyar nan da ta rasa yadda za ta yi sai ta je ta samu wani mutum ta ce mashi ka halin da nake ciki Yan uwan uwata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da uwata su ne suke mani wannan aiki don haka sai shi mutum ya ce wai Allah ya shirye su maimakon ya yi kokari ya taimaki yarinyar ta samu mafita shi ma sai ya koma yana kwanciya da ita ƴan shekara goma kaga mutum hudu kenan bayan ya gama abin da zai yi da ita ya gama shi kenan sai ta koma ta kai shinkafa da wake gidan wani mai siyo wata ta gaya masa bai san halin da take ciki ba shi ma ai shekara goma sai ya koma yana amfani da ita ji mutane guda biyar akan yarinya ai shekara goma to ina za mu da irin waɗannan abubuwa jama'a ina ne za mu mu dinga tunanin cewa wai musiba ta same mu wai wane ke jefa mu cikin musiba bayan halayyan mu mu'min nan fito na fito muke da Allah subhanahu wataala sannan ku duba ku ga irin waɗannan abubuwa akwai yaron da aka kama yana mai yara fa'e da aka kama shi kawai abin da yake cewa wai shi yayi mafarki ne an ce zai yi kuɗi in yawa yarinya karama fa'e to in za ka yi kuɗi shin yayyinka ko ƙanninka ko danginka misali in ma ka ɗan nan wani abu ne da ya dace ba sai ka nemi naka ba ka je ka yi masu me yasa za ka samu na al'umma to ina kira gare mu ƴan uwa musulmi dole mu tsaya wannan fitina ba abu bane kawai da zamu sanya idanu mu sanya kunne mu ji ana cewa an yi kaza an yi kaza idan ba mu tsaya mun yi abin da ya dace ba tun kana ji ina faɗin wata magana wacce ba nasu ba in kai ga musiba tana faruwa kana cewa ai mu wurin mu dinnan lafiya kalau bai tafe mu ba to in mare ruwan naka ya kare da sannu zai dawo mai ruwanka saboda shi mutum mai ainihin samun kashin arziki shi ne wanda zai yi kokari ya ji an ce musiba ta fada ma wane shi kuma ya yi kokari ya tsaya ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala wurin ganin cewa bai fada cikin wannan bala'i ba akwai dalilai da dama waɗanda suke haifar da irin waɗannan abubuwa na fyaɗe wanda muke gani a cikin al'umma abu na farko kaga bokaye waɗanda yake babu sharrin halitta a doron duniya irin boka wanda zai zo ya ce ga shi ga yadda za ka yi na taba ba ku labarin wani mutum dattijo ba mai ainihin almajirai ya koma in yaro ya tasa sai ya dinga wasa da ainihin cillansa sai ya ta ruwan halittarsa sai ya sha wanda zai sha ya dilke jikinsa sannan kuma ya koma yana lalata da su wai wani boka ne yake da shi in ya ka zai kuri? akwai clip da ake nuna mai daga cikin sharrin bokayen nan ya je wani mutum ya zo yana ɗinke bakin akuya da ranta ba da lafiyarta an ba shi laya yana karanta kulumboto da sihiri irin na shirka akuyan nan kamar yadda kake zaune ɗin nan kai ɗin nan a ce za a ɗinke bakinka haka ya dinga sa allura ya saka laya a bakin akuyan nan tana ihu tana kuka akuyan nan ya dinga ɗinke bakinta da allura ga babban rami ya haɗa da ya gama sai ya turbuɗa ainihin akuyan nan da ranta don haka duk mutumin da ya bi doka ya yi asara ya lalace dalili na biyu rashin aikin yi dole ne a matsayinka na uba a matsayinki ta uwa ka yi ƙoƙari ka sama ma ɗanka abin da zai shagaltar da shi saboda magabatanmu suna cewa lokacinka waktuka in lam tashghalhu bil haqq shaghalaka bil batil lokacinka in baka shagaltar da ka da gaskiya ba da tsayawa da abin da ya dace to shi lokacin zai sama maka ainihin banna da ƙarya masu iya magana kuma suna cewa yaro idan ya kai shekara goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu idan baka shagaltar da shi da abin da zai yi ba to shi zai nema ma kansa sana'a kuma ba kasafai ba in ya sama ma kansa sana'a ya tsayu ba kasafai akan iya dawo da shi ba sai an samu taimakon Allah subhanahu wataala don haka dole ne mu tsaya mu lura mu gani mu duba abin da ya dace abu na uku daga cikin abubuwan da suke haifar da waɗannan abubuwa shine kallon famafamai irin na batsa famafaman da yake an zo an cuso mana su cikin wannan ƙasa wai ko da sunan hausa ko kuma da sunan tarjama irin na famafaman indiya akwai mahaifiyar da ta zo cikin hawaye tana koka mani wata yarinya daga senegal ta taso ta kama ɗaki ta ce malam yaro na bai san mace ba amma yarinyar nan ta yi kamin ta zo ta yi kamfin ɗinsa ya ta ma raba shi da mu ko ko yake yana mafarki yana kiran sunan wannan yarinya ta lalata shi ta koma daga wannan wurin ta kai shi wannan wuri daga wannan wuri ta kai shi wannan wuri ashe kenan kun ga fama faman nan da muke zuwa muna tunanin ko wayewa ne muna tunanin ci gaba ne ya kamata mu sa ido mu ga abin da yaran mu suke kallo a cikin gidajen mu abu na hudu abokanai wa ɗanka yake abota da shi wace ce iyaki take kawance da ita ya kamata a matsayin mu na iyaye mu sanya ido saboda za ka iya ayuwa kana tarbiyyar ɗanka sama da shekara ashirin ashirin da biyar a cikin sakon ɗaya ko minti ɗaya za a gurɓata masa tunaninsa da tarbiyya ya zo maka da wata ɗabi'a wacce tun tarihin gidanku kakanka na biyar ma bai san wannan halin ba amma saboda sakaki irin na iyaye ba ka kallo ka ga menene ɗanka ya zo da shi waye abokinsa ina ya je me zai yi ya kamata ka san waɗannan abubuwa sannan daga cikin irin abubuwa da ke haifar da waɗannan shine akwai cuta da take samun matashin yaro wanda yake a fatarsa wanda za ka dinga haifar masa da ƙaiƙayi har ya kai da a ce ya waye gari yana wasa da al'aurarsa abinda turawa suka ce masturbation ko kuma al ko kuma al'adatu sirriya wato ainihin ainihin tabi'a ta ɓoye wadda zai gamsar da kansa ko kuma ita ta yi amfani da al'aurata wurin gamsar da kanta waɗannan duka wasu dalilai ne waɗanda suke haifar da waɗannan abubuwa mafita da ya kamata mu ɗauka shine duk mutumin da aka ce an kama shi ya yi wa yarinya saɗe tun da dai majalisa suna nan suna ta ƙoƙarin doka ko suna ganin a dandake shi ko suna ganin a yanke tillaf ko suna ganin a rataye shi to ba a riga an kai matsaya ba amma ƙoƙarin da za mu yi a matsayinmu na al'umma duk mutumin da aka kama shi yana liwafi da yaro ko ya ma yarinya faɗe to ya kamata mu tsaya tsayin daka mu ga cewa hukuma ta hukunta ka mai girma gwamna ya ce duk mutumin da aka kama shi ya yi faɗe a shirye ke sa hannu a rafe shi lahira kamar yadda ya faru a nan zariya yan shekara biyu wani mutum ya je mata faɗe ta mutu don haka kes ɗin na nan gaban kotu ya ce ana kawo masa kes ɗin zai sa hannu a rafin shi don irin waɗannan ba su da amfani a cikin al'umma don haka suna samun dama saboda mu muna tsayawa ba mu bin kek kawai an kama mutum sai mu bari a'a duk abin da ya kama kai in ma ya kama mai irin ta imamu shafi'i rahimahullah ya ce duk mutumin da ya saki qur'ani da hadisi yayi riko da ilmul kalam a kewaya shi a cikin gari kowa ya gansa to in zamu iya wannan mu mai tsirara mu kewaya shi kowa ya gansa a cikin gari sannan mu dauke shi mu danka ma yan sanda kuma mu kira yan gidan rediyo su bibi abin mu kurma lalata al'amarin da yake ba yadda za a kashe wannan magana in ba mu tsaya haka ba to abin tun kana jin sa a nesa Allah ya tsare wata za a wayi gari a ce ya zo gidanka Allah muke roƙo da suka bi musulunci da musulmai ya kankantar da kafirci da kafirai wannan fitina ta dame mu Allah ka yaye mana ita Allah mun tuba ba Allah ka yaye mana abin da ya dame mu abin da muke iya wa Allah ka huwa ce mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana masu hura wuta a wannan kasa in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka hana shi ya zauna lafiya Allah ka kafa shi zauna lafiya don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura mata mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da sa. don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine ka wanda ke ganin ke nemi ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah kar ka da ma makiyan mu kar ka da masoyan mu Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'mine don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa mutumin da ya daga makami akan mu ألا كسائب بني أجل عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أعدكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم